Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. toni janar ɗin Amurka William Barr jiya Juma'a ya ce ma'aikatar shari'ar Amurka na shirin fitar da wani ragaggen kwafi na rahoton mai binciken musamman kan katsalandan ɗin rasha mai shafuka 400 wanda ke kunshe da batutuwan sirri wanda za a iya bayyana wa jama'a bayan sa kai batutuwan sirrin zuwa tsakiyar watan gobe ko kuma gabanin nan a wata wasikar da ya tura ma ciyamomin kwamitocin shari'a na majalisun dattawa da wakilai ba ya ce mai bincike na musamman robert mula na taimaka ma ma'aikatar shari'a wajen ciccire batutuwan sirri masu sarƙaƙiya da suka shafi masu ta alƙali yanke hukunci da sauran bayanai na sirri ba ya ce bai da niyyar kwarmata rahoton ma fadar shugaban amurka ta white house don an karar da shugaba donald trump yana mai nuni da cewa shugaba trump ya ba shi damar bayyana rahoton ga jama'a ta hanyar da ya ga ta dace a yayin da burtaniya ke ci gaba da zama a sarƙafe da alkawarinta na ficewa daga tarayyar turai ba tare da cimma tsarin yin hakan ba fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump a ta bakinta ya zaku ya kulla wata yarjejeniyar bai daya da ta cinikayya da yantattar burtaniya 'yan sa'o'i bayan da a karo na uku 'yan majalisar burtaniya suka sa kafa suka shure tsarin da aka gabatar na ficewa daga tarayyar turai din a jiya jama'a mai bada da shawara makasa kan tsaro jan bolton ya gaya ma manema labarai cewa muddin burtaniya ta kwaci kanta daga tarayyar ta turai to amurka ta bakinsa za ta jira ta a wurin ta tarbe ta ya ce shugaba trump na tausaya ma firaministar burtaniya da ke shan fama wato theresa may kuma zai so ya jaddada ma mutanen burtaniya irin yadda yake marmarin taimaka musu wakilin koko wakilan amurka da na china a wurin tattaunawar cinikayya sun samu ci gaba a yayin abinda fadar shugaban amurka ta white house ta kira tattaunawa ta tsakani da allah kuma mai ma'ana a birnin beijing a jiya juma'a kuma za su ci gaba da tattaunawa a birnin washington dc a makon gobe bangarorin biyu na kokarin cimma yarjejeniyar kawo karshen harajin da ya yi watanni tara yana addabar kayan china na dala biliyan 250 da ake turawa amurka da kuma kayan amurka na dala biliyan 110 da take turawa china ana tattaunawar ta wannan zagayen ne a daidai lokacin da rahoton cibiyar binciken tattalin arzikin amurka ya nuna cewa amurka ta sake samun karuwar gibi a cinikayyar ta da china a shekara ta takwas. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Burundi za ta ci gaba da katse shirye-shirye daga wasu gidajen rediyo biyu na kasa da kasa. kuma za ta faɗaɗa matakin ya haɗa da taƙaita sauran harkokin su a ƙasar a cewar gwamnatin ƙasar a jiya juma'a a wani taro a birnin bujumbura shugaban cibiyar sadarwar ƙasar burundi nesto bankumukunzi ya ce daga yanzu an haramta ma gidajen rediyon bbc da muryar amurka yaɗa shirye-shiryensu cikin ƙasar nan take wannan hani na sai baba ta gani kuma ya shafi manema labarai 'yan ƙasa da 'yan waje da ke aikawa da labarai ma gidajen rediyon biyu a watan mayun da ya gabata gwamnatin ta burundi ta dakatar da gidajen yada labaran biyu na tsawon watanni shida mako guda gabanin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan sabon kundin tsarin mulki tun sannan aka daina jin gidajen rediyon biyu na yada labaransu. su 'Yan kasar Algeria da suka bazu kan tituna suna zanga-zangar tsawon kwanaki shida a jere zuwa jiya jama'a. Fushinsu bai tsaya ga shugaban kasar mai laulayi ba, lahirin tsarin siyasar kasar suke son a rusa. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakon Farfesa Hauwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ci ci gaban hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda inda ta ci gaba da bayani akan irin ayyukan da ta yi. Sai na shiga Ministry of Justice da babu 'yar bote taɓa buɗe can ba. To na tsalla na buɗe wannan lokaci is a defining moment mini saboda abu uku na farko shine ba mu gaji a al'adarmu na arewa ka kai mutum kotu ba na biyu shine mun gaji haƙuri mata mu ni wata taɓa babana ya magana umara ta ansa ba ko kaɗan to wannan al'adar da muka tashi da shi sai kuma sai gwada mu wani abu akan cewa muna da matsala na mata da maza ko da ke na lauya ce za mu iya amfani da wata masaniyan mu gyara ba hikima haka a gyara eh, eh, hikima a gyara ba wai sai mun bata tsakani an ce ayo saboda mu lauyoyi din nan ba mata lauyoyi za mu je wani human right a ba shi bane akwai abin da yafi human right a al'adar mu kenan na Hausa na uku babban abin ne akwai wani a Bauchi ana kiran shi ajiyan Bauchi ya yi deputy governor lokacin Tatari Ali gwamnan Bauchi kuma yana da mutunci to in abin ya same mu muka identifying wa'annan mazajen baba especially idan ka da ki matarka misali ba kai ka kotu akwai section na penal code da ce amma ka kai ka za mu caje ka da battery sai a kira ka a cikin kotu ka biya haraji ko kuma wani dr game da mata abin da kai in ya ma kama ka auren yana nan a wannan doka yana nan a wannan doka sai mu ɗauki doka mu karance dokan gaba ɗaya idan abin ya ɗaure mana kai ko ko miji ne matsa matansa da duka ko kuma um, rasuwa aka yi aka kwace mata gado ko kuma yara ne tsakaninsu iyaye zama fitina abubuwan dai da ya kama na musulunci na cikin gida na yara da za a iya tsawa mutum ya ji in ba su yi yara tsakaninsu da iyalinsu da kuma iyayensu ba su namiji na matan aka kawo mana lauyi bara mu kai kotu ba sai mu je mu samu baba muka ce wannan doka ta ce idan muka yi kaza za mu samu kaza amma muna so ya sa mana baki ban masu mu bata sakani ita matan za ta zo da zafi ko mijin zai zo da zafi a je a bata wannan abin kotun kawai ta ta raba kuma abin mu na lauyoyi wani lokacin ba kowane lokaci ma wani lokacin muka ja ganin nan kotu ana ja ana ta ja inda muke samun kuɗi kenan gobe a jomin jibi a jomin to ka kawo kuɗi kaza an yi kuɗi kaza muka ci a'a kuɗi fa akwai iyakarsa sai mu samu ba mishi bayani baba da kalma guda ɗaya ya gama maganin ke ko da da zamu shekarar muna tafiya kuma a gyara tsakanin a ci gaba da zaman lafiya mun taɓa kawo mishi kes wani ya duka matar sami arziki ne har da evidence namu muka ci a ɗaɗɗauki hoton aka printa hoton a kamuna muka sa jarida muka je muka sa baba muka sa ambala muka sa baba baba ya kalla ce haka ya ce ba ne wannan ce aje mishi ƙarƙashin tabarma kusa da shi ce ku tafi abinku kira shi kallon mutum kalman da ya gaya mishi ce mishi sakare wake dukan mashi sakare kawai gaya mishi shi da ƙarshen magana bai sake dukan matansa ba aka koma ana zaman lafiya so na yi kamar ne su fara faɗa ɗazin na yi kamar shekara shida ina gwamnatin ah, bauchi state a lawyer ana kira prosecutor na fara da road traffic wato idan mutum ya yi accident a hanya mu je da 'yan sanda muna gwada mu yi report daga gudun mu je mu kai kotu a gani waye mai laifi to na fara da road traffic har na zaman lawyer da take ana kiran 221 case muna trying 221 wato in ka kisa hukuncin su kisa ne to haka dai aka tafi muna dan kes din ana tafiya da shi dai har na barboci na da yara biyu to baban yara na ya dawo abuja da aiki sai na biyo shi abuja to sai aka fara kes na shari'a shari'a sai na fara aikin lawyer wa kare masu matan da aka masu hukuncin jifa mun fara da bariya a magazu daga magazu muka je tsafi a zamfara state daga tsafin kuma sai aka kashe mana magana gwamna ya kashe magana ya mata waya an mata jihadi a tsafi kenan aka ce babu romu da sun an gamu ma a ƙauyen amma da duka da sai muka bar tsafi muka bar kes na bariya don ban ba a ganta ba an mata jihadi an mata aure haka suka ce mana da bagayen kes na a ah, bare sai muka fara kes na safiya safiya useni a can sokoto bayan kes na safiya sai muka yi na amina lawal to tsakanin na amina da na safiya mun yi cases cases kusan bakwai na matan da aka musu yankin hukuncin jifa a prisoner suke muka je muka kokari aka ba su beli yawanci aka ba su beli ba a komar da su muka gama na safiya muka yi na amina na amina na safiya suka samu karbuwa irin a yan jaridu ban san me yasa ba amma cases cases na wani masu jifa ya fi arba'in mata da aka musu hukuncin a jefa da ai musu jifa don sun haifi yara babu aure mm. kuma sun ce haka suka yi sun faɗa da bakin su cewa haka suka yi yi eh to a korafin da mutanen kotu suka ce kenan to muka gama dai wannan na amina sai muka yi na fatima a nan a lambata natan ya fi zafi ma ya fi na aminan da na safiyan to ana cikin wannan dai na samu dai mutane suka ta nunawa akan cewa ni din nan dai an biya ni ne in zo da shari'a mutanen kasan waje sun biya ni in tabbatar akan cewa ba a shari'a Najeriya ba kuma ban na son shari'a to daga baya dai sai na zo na ce to kar maganin ya zama ni ce santa barin dan kawo mutane cikin taimakawa su muka muna kawo mazaje a yawancin mata ba a so saboda wato za kula maka kajin kaza ne don daga an fara ce maka kai wato baka san shari'a kai kayi haddi ana so a ɗauko magana mai nauyi <laughs> to daga baya sai na samu makaranta to daga makarantar nake zuwa a yi kes na amina din a ina a america a washington dc na samu makaranta ana kiran makarantar american university washington college of law ah, na karanta na je na yi master master na dawo muka ci gaba da kesa kuna cikin wannan shari'ar eh ana cikin wannan shari'a aka gama To jama'a masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar ta Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya fadowa daga sama don a yi galaba kan jam'iyyar pdp kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli a dubu talatin da biyu da ɗoriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Bayan zaben gwamnonin da aka yi a ƙarshen makon nan da ya gabata a jihohi shida na Najeriya har yanzu akwai jihohin da ba tabbas na kowace jam'iyya ce ta lashe ko za ta lashe zaben yayin da duk inda aka tabbatar da kammalar zaben jam'iyyun da aka kada suna ci gaba da korafin cewa ba a yi musu daidai ba. ana cikin haka kuma sai ga wata sabuwa da wata kotu a sakuta ta bambaro wa jihar zamfara jiya inda ita kotun take kalubalantar zaben fidda gwani da jam'iyyar apc ta yi a can gusau ga gutsarin bayanan da wakilin a can sokoton murtala faru kusan yana ya samo mana kan wannan hukunci kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a sokoto ta jingine wancan hukuncin na babbar kotun gusau inda ta ce babu shaidun cewa jam'iyyar ta apc ta gudanar da zaben fidda 'yan takara kafin gudanar da babban zaben shekara ta goma sha tara na tuntubi wani masanin shari'a a jihar sokoto barista kabiru ma dawaki domin jin shin menene matsayar 'yan takarar jam'iyyar ta apc da aka bayyana cewa su ne suka lashe zabukan da aka gudanar na gwamna da 'yan majalisar majalisun dokoki na jihar da na tarayya makonni biyu da suka gabata a jihar. Kaga fati ke fati aka zaɓe ba individual ba APC ta ci idan an samu sulhu tunda ko da mu wancan judgment din na farko na Abuja abin da ce an ba da dama INEC ta tarbi a yi including da APC ga zaɓe. Logo da APC kawai ka gani ga na abin ganin samfara babu hoton ɗan takara. So idan kila suka samu dama aka samu National Working Committee suka turo nasu list suka ce wake wannan ga consensus list shikenan in har kotu ta ba da dama ta ce a karɓi wannan na shi za a karɓa shi a sahihi amma amma wancan na zaɓe shi ba zaɓe na ba a yi zaɓe ba don haka ba a karɓa so na san cewa yanzu ba za a bari abin ya dace sosai irin haka nan ba sai dai a sake ba national working committee dama su turo da wani consensus list wanda za a karɓa party aka zaɓa ba ɗan takara ba wanda su ya tsara kujerun su na sai a sa individual ɗan takara a ce su ne party ta basu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. to a gaishe ka mutala to duk da haka dai bayan zaɓen ranar asabar din akwai akalla gononi guda hudu wanda za su yi ta tazarci akan wa'adi na biyu wannan sun hada da gwamnan jihar sokoton aminu waziri tambuwa da na filato samun lalom da na kano abdullahi umar gandoje da kuma na binuwa samuel otom amma har yanzu ana ci gaba da takaddamar warware wanda suka ce zaɓen nan a jihohin rivers da bauchi da adamawa bari mu je yola a wannan talata ne ma ake sa ran kotu a jihar adamawa za ta yanke hukunci na koshin ta da hurumin sauraron shari'ar da jami'ar addini ta shigar a gabanta bi zargin cewa ba ma saka hoton jam'iyyar ba a zaben gwamnati da aka yi lamarin da ya kai alkalin kotun justice abdulaziz waziri ba da umarnin da a dakatar da karashin zaben gwamnati na jihar da tun farko ma aka shirya za a gudanar a wannan asabar da ta gabata kafin ma dai wannan dakatarwar jam'iyyar pdp ce ma ke kan gaba a sakamakon da aka samu tun farko inda ma ta yi wa jam'iyyar apc da ke mulki a jihar rata na kusan kuri'u dubu talatin da doriya to wai ko mai jam'iyyar ta pdp za ta ce game da wannan shari'a honorable abdullahi adamu firimbe shine mako sakataren jam'iyyar jami'ar ta pdp a jihar adamawa to ai ba mu tsoronta ba don kuma farko ma alkalin da ma shari'a take gaban shi ailoyoyi sun fada ba hurumunsa ba ne kuma mu ma da muke lega ainihin tsarin mulki na ƙasa mun san cewa ba hurumunsa ba ne wannan abubuwa ana yi ne saboda a bata lokaci ana ga kamar akwai wani abu da zai iya faɗowa daga sama don a yi galaba kan jam'iyyar pdp kuma duk inda za su je duk inda za su kewaya kuli a dubu talatin da biyu da ɗoriya tana nan tana jiran su kuma ba su da wani kofa da za su iya shawo kan wannan matsalar. Yanzu haka ma dai tuni wasu 'yan takarar gwamna suka soma kokawa game da wannan dambarwa ta jihar Adamawa inda shugaban haɗakar 'yan takarar gwamna Alhaji AA Uba ya ce su sun zagu domin jin hukuncin da alkalin kotun Abdulaziz Waziri zai yanke a yau talata. Kotu za ta sake zama yau talata kamar yadda ta faɗa a baya. A matsayina na ɗan takara a jihar Adamawa kuma ɗan takara gwamna ina roƙon kotu yadda aka ce za a sake unit 44 a jihar Adamawa a sake unit ɗin amma in fa aka ce za a a rusa zaɓe ne to gaskiya wannan zai dan iya kawo ɓaci rai ga wasu a jihar adamawa zai iya kawo kuma tangarɗa ga wasu a jihar adamawa ita kuwa ta bangaren hukumar zaɓe inec ta ce ita a shirye take ta gudanar da zaben da zarar an bada hukunci barista kasim gane idan shine ko kwamishinan hukumar zaben ta inec a jihar adamawa muna cikin shirin muna shirye muna jira duk sanda aka ce mu ci gaba mu aiki sai mu je mu aiki a kotu muke jira kawai insha Allah To gaishe ka Ibrahim, to daman shi Ibrahim ya riga ya tattauna da wasu kusoshi biyu na manyan jam'iyyun siyasar na Adama din wato ya yaji gumbi na PDP da kuma Ahmad Lawan na APC kan shi wannan zaben na gwamnan jihar da kuma ma wanda ya wuce na shugaban kasa a ci gaba dai da fashin bakin da muke muku akan wa'annan zabubukan na Najeriya. Ita ma muhawara dai Ibrahim Abdulaziz din ne ya jagorance ta. Akwai batun da ake na kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa ah, alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda suna ganin inda ita PDP kan ta bada misali da irin jihar Yobe da makamantansu hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zaɓe da sauransu hakan nan ya zaɓe ta dukkan ninku kenan kun yi magudin zaɓe. in ka duba yobe da kake magana da maiduguri pdp ba taɓa cin zaɓe a wurin ba tun da aka kafa su aka fara demokradiyya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda pdp take kuma don abunda da suka kawo nan yanzu masu mama pdp adalci saboda bai kamata ma ce yobe da maiduguri pdp ta samu kuriya ko kwaya ba but amma da jaka san siyasa ne da inda zaka samu APC ba ma rikici shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba so da taraba da adama pdp ba su ci zabe ba but amma ka kasa rikici nasu suka san me suka kulla a nan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka su abuja suka ce ga abinda to amma mu ai mun faɗa nan lokacin da aka su mun faɗa mu ba mu yarda da wannan zabe da aka yi adama ba don a koran da ba ya zabe ba duk inda suka ci zabe lokacin da suka ci zabe ba zabe aka gurin ba amma duk da haka hukumar zaɓe ba ta saurare mu ba shi nake gaya maka ai na PDP da na san me muke yi don haka bari na pdp kuma saboda rashin adalci da ake a pdp shi sa muka koma apc shi sa muke gaya maka duk abin da kaga aka yi na abin da nake faɗa na ba ƙarya bane ya sani ya ci kuma ya sani na sani don haka shine su koyi adamawa sun yi rigin amma mu duk inda muka ci zaɓe apc ta ci zaɓe a najeriya gaba ɗaya ƙuri'un da jama'a suka bamu wasu lokacin kuna pdp kun yi eh, eh, a danguzo ku lokacin da muke nake pdp ai abinda da muke kenan ana cikin tabata ta zaɓe to na gode ta masu sarara kun daji <laughs> dukkan su da su ɗaya suka suka raba gari to na ji abin kuma ga yaji gombi ah, wai ya kuka ji ne da faɗuwar wani kusan jam'iyyar ku a Najeriya Senator Bukola Saraki da cewa suna ganin kamar cewa jami'ar take mulki ta so ta kada gaggan guda uku su marafu guda uku wanda ko da su kawai suka kada to amma sun kada guda daya eh, waɗannan turaku guda biyu an kasa wato bu'in um, dogara da kuma Dino Malaye amma ya kuje da faɗo Saraki. Wannan faɗan Saraki faɗa ne na cikin gida. na faɗa cikin gidan sun da bai shafi jam'iyyar pdp ba da haka idan ka ɗauki wannan akwai aƙida su na can kwara wanda su suka san su ba za mu iya cewa komai kuma zan ce ma komai akan wannan ba to haka abin da so kuma in kira ga shi amin lawan ya sani fa cewa adama ta riga ta kubuce musu yanzu a gombe hong wallahi wallahi wallahi ba ci zaɓe ba na san abin da aka yi aka je ƙuren mu dubu ɗaya da wani abu aka ba na kuma san kuɗin da aka bada kuma muna da muna da ita kuma za mu gabatar da ita mu muka ci zaɓe a mazaɓar gombe hon amma kan a ce wani lokaci kan mu je mu taklin wannan a riga announcing an haɗa baki da hukumar zaɓe an yi annonsa abin da suke. Ta ko su da Ibrahim sai na sauka. A da yake muna tafiya da lokaci ne muna tafi. Muna guda hudu yanzu na tare yan wani sanatoci biyu cikin uku. Wannan yanzu uh, uh, Amin Lawan shi dan gata ne ya dawo kawai ya haɗe wa bindiri domin shi ne gwamnati da To wannan kafin mu dawo Adama har yanzu dai muna batun maganar tarayya ne. Amin Lawan alal misali eh, akwai wasu sanatocin ku a taron Najeriya da suka faɗi jam'iyyar ita PDP ta ɗauka. Eh, alal misali a nan akwai sanata binta masu garba idan ka duba kurta eh, ce ta ma shugabancin jam'iyyar ta sha kaye eh, jam'iyyar pdp ta dauka da sansu akwai wasu jihohi da su hakan nan ka dubi jihar benue eh, george akumi da ga dubi a fabio a tare najeriya wanda shi ma kusa ne a wannan tafiyar <laughs> a da kuka yi ya kuka je to ba mu ji daɗi ba shi yasa muke ce maka kaman na binta akwai inda aka yi overvoting wanda muka ce ba mu da hukuncin zaben kuma mun petition akai haka kuma na gefen muhalli da shi ma da samti so in ka duba yanzu ita hukumar zaɓe na ƙasa muna jira mu ga hukunci za ta yi e duk ba mu ji daɗi ba amma wani na maka cewa an bari ayin demokaradiyya saboda dace dace muna kama karar na pdp da ba za mu da su faɗi zaɓe ba amma in ka duba duk da taurin kai da dino mala da rashin kunya da ya mana da ya ci zaɓe an bashi so kaga da a ce pdp suke mulki ina sun tabbatar maka wani mutane ba za su da ba kuma ka duba ƴaƴanmu da suka fada zaben a ƴaƴan su ba su ci ba amma da su suke mulki ba za su yi wannan ba shi sa nake son tabbatar maka da cewa in kana neman jam'iyya mai adalci in ka wuce APC to baka san me kake nema don haka APC ta da kadar jam'iyyar take da adalci a Najeriya shi sa gani idan aka yi zabe ko danta ta fadi za ta yi accepting defeat ko kuma wace zabe za ta bayar amma da su ne ba za su yi wannan ba so shi sa ke ga mutane mu mun yi zabe tsakanin mu da Allah ko bari in ga maka APC jam'iyya ce kada ta zabe ta ba kwa kuma ba amma kudade da aka bayar da shi aka shigo da shi Adamawa don a yi zabe don me don a Atiku baka ci zabe na rantsa da Allah kudi ya kai ci da wani dan takara a Najeriya to nagode to uh, Alhaji Haji idan muka duba abin da ya faru a Adama kusan ana iya cewa tamkar ya ce uh, a a shugaban kasa da sauransu hakan na yan takarar ku eh, ya sha da kyar kuna ganin za ku iya kai bentan ko a zaben gwamna ibrahim eh, duk mutumin da ya san alkalama ya kuma san hasashe da ke gani yake lura yake tunani a kai maganin dan takarma sha da kyar bai sha da kyar ba na son ga maka cire wannan maganar jihar ce ka fahimta na biyu kuma maganan cewa za mu ce zaɓe a jihar adamawa wannan ba sai ma ka tambayi eh, ibrahim saboda idan ka lura mazaɓun da muke da su da kure da muke da su babu inda za a ce ap za a ci jihar adamawa da ba jihar ta bace na su a san wannan jiha ce ta pdp dama ba jihar ta bace kuma magana cewa apc suna mulkin gaskiya suna ba sa kama kaya ba sa kashe kuɗi ya yi wannan kuɗi ka an kashe babu iyaka mun abin da kai ya yaji dan ka duba kan cewa kuma kuna da ko matsalar cikin gida a ganin kan cadin takarar ku na gwamnati watakila a ko da har gobe ba su yafe masa ba in ya fito lokacin gwamnati. da mutum eh to wannan gwamna tsakanin su Allah muke muke muke roko wannan abin da yema ma wani ban sani ba ko wani zai yafe ma ko me ni ban san wannan magana da kake ba ban san kofin tira ya wani laifi wadda ba ya kai ga ba za a ban sani ba na ga amalau kana dariya kuma akwai batun kan cewa ga gashi zaben gwamnati na tafe kuma adama ana ganin tamkar kayan da ita jam'iyyar ku ta sha a hannun jam'iyyar adawa ta PDP adama tamkar yan manuniya ne na irin kayan da za ku sha wani na zana lokacin da akwai rikicin cikin gida a kuma wanda ake zargin ginkan sun ci amanar ita jam'iyyar a zaben nan da ya gudana za ku dinke barakan nan kafin nan Eto eh, da farko ah, za mu dinki wannan barakan kuma na son tabbatar maka kowace jami'a tana fama da natar rikici na cin gida bara ma na son tabbatar maka da cewa da ikon Allah za mu ci zabe gwamna kuma ya zaben shugaban kasar ma mun ci idan ka duba shi yana magana cewa ba su fadi zabe ba ya su fadi zabe tun da dan takarar su ya fadi wudin nashi ya fadi ward nashi ya fadi local government nashi ya zana dan takarar shugaban kasan gagara ka akwatina gagara ka ward nawa gagara ka local government da nake ciki so kaga daga nan zaka sa su fadi zabe tun fadan jada ne nan fa ka da kuriya ai na ka da kuriya ai inda ka ka da kuriya wurin kake so don haka bayan da za a yi bayan da za a yi kace mini kana jada amma kana kada guda wuri so don haka inda ka kada kuriya wajen local government naka ka ina gidan shi yake a ina yake zama a ta yake kowa sani a yolo da yake so a yolo nan ya faɗi ya faɗi don haka ina son tabbatar maka mun ci zaɓe ma da ikon Allah mun gama. To gaishe ku malamai to bari mu ja birki a nan sai Allah ya kama rana ta yau daidai wannan lokaci lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri yanzu kan muna godiya ga su baki namu yaya jigumbi da kuma Ahmed Lawan da kuma musamman shi wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ya kuma dauko wannan muhawara din. A madadin su duka Ali Mustapha Sakwatani a Washington. Allah abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.